a wannan ba halarta kuma ba ta bi a kuma su ba to da manzara ta kuma ce wa adalin mai yiti wa adalin ri'in mai yiti ka kashe azumi hayyar a karya kashin mutum bayan ya rasu kuma a karya kashin sa ne na rayu da ka yana rayu ba na ka karya kashin sa ka karya ba ka ka kai ka ba ba ka na kawai ba idan za a koyi wani abu da dabbobi ake yi ba da mutane ake yi ta samu wata dabba ko gwaje-gwajen magani har da dabba a cikin za ka na abin da ya shafi tiyata ko wani abu da ko wani wani abu amma ba a je a samu mutum gawon mutum a je a yi ta da ita ana da gawon mutum ne bai halatta maka kaga idan tiyatan nan dama an riga an san shi shi wanda zai koya ka ai sai in za a yi na hakika ne zai zo ya sani ba a koya maka. yana da practical kuma zai zo lokacin da ake a zo a yi aikin da shi a gani wannan kuma ta faru ne za a yi wani jiya kuma ba a samu gawon mutum musulmi a dinga kasanta na sabo wannan ya ga tsawon ina da yi kawo wannan waye ya danganta da yadda kai kaga ya fi maka ne sai dai kawai a na shari'a ka bawa ya tafiyawa ‘yan uwanka ya ce akan tafiyawa mijinka saboda manzala suna ya ce a sadakatu alal masjidi sadakatu wa ala zarrahimi sadakatun wasila sadaka wa miskini sadaka sunanta kawai in kai wa ɗan uwanka kuma ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci kaga idan yar uwanka ka sayawa duka za mu yi amfani da ita da mijinta kuma ka samu lada biyu ladan sadaka da ladan zumunci in mijin ka sayawa kuma ladan sadaka ka sama to sai dai in ka sayawa ɗan uwanka gida ka zauna da mijin ta fato sai ka tsaya tsaye kuma kai tsaye kuma fato sai ka yi nasiha ka yi faɗa dan idan ba haka za ta dinga goranta mata in ba tsoron za ta goranta mata in ba tsoron Allah take da shi wanda ƙarshen ta zai iya zama sababin su da kuma so kafin ka yi wannan ka duba me zai je dawo tana da tarbiyyar da ba za ta dinga goranta mijin ba za ka iya tsawata mata shi nan sai ka saya mata in ko za ta dinga goranta a mijin to ko da ta samu gida ba kuma za ta rasa mijin kuma in ba ta a wani gama to kaga sai ka duba wanne ne ya fi zama wato wata na domin zuciyar ta fadi ta mun ƙarar tausayi sai ta jihar da na kawo na abu ta tausayi har ya ba da yake amma kuma yanzu kawai na fara da ba to ni istighfari zan ba idan kaga aka tausayi yana riguwa maka imanin ka na riguwa kaga zunubi ne suka maka sai ka sai kai istighfari kai istighfari don manzo Allah ta kuma yace arrahimuna yarhamukumur rahman yarhamukum fil ardi yarhamukum fis sama masu tausayi Allah yana jin tausayin su ku tausaya na kasa wanda yake sama sai ji tausayin ku shine Allah subhanahu wa ta'ala to amma wannan ni na magana akan tausayi na zuciya domin hawaye kuma hadisa ne wani zai ji tausayin a zuciyarsa amma ta ba za su shiga ba wani kuma yana da saurin shiga hawaye tausayin in ya zo kuma hawaye sai ya sai ya wani ko zai iya hawayen ma na ƙarya ko na munafurci ko babu tausayi to saboda haka tausayi shine na zuciya idan da idan rashin zuban hawaye naka saboda rabuwan tausayin zuciyarka ne to kai kokari kuma ka farfado da tausayi na zuciyarka domin tausayi yana daga cikin imani ko yana daga cikin kyawawan dabi'u kila wani laifi kai wa Allah subhanahu wataala sai rage maka tausayi to sai kai ta istighfari kai ta tuba zuwa ga Allah ta'ala ya zama maka da tausayi to mislu mu'akhiratir rahim wato an tambayi maza su a dangane da sutura ya girman ta sutura wanda ake ajewa a gaban wato liman wanda ake ajewa a gaban liman shine a gaban liman saboda bai wuce a gaban sa ko kuma kai kadai in za ka yi sa to yaya girman ta ya kamata ka zama wannan abin da ake ajewa misali ba a masallaci za a yi sallah ba a kan hanya ne ko a komai ko a wani fili ko da masu wucewa to sai ce mislu mu'akhiratir rahim ba rajuli wanda har kare ido rahali wato misalin sirdin ko kuma misalin majinginar sirdi sirdi irin wannan wanda ake sawa rakumi yana da inda ake jingina a kamar jinginar sa kamar na kujera to tsawon sai zama kamar haka shine tsawon yadda ake son tsawo ko girman wato abin da za a yi sufura da shi Ini malam zikir lagi kerana sawah Subuh, kudus, rakyat, ruh, kini, ruh, ikut, sedara Ini malam si malam yang mencari ko ya kai yanda da yazo a hadisi sau da ɗaya subhun qudus rabbul malaikati wa ruh dia kuma subhana bil jabarut wal malakut wal kibra al mutawallit amma subhana rabbiyal azim siyatu subhana kathirun wa min ruku subhana rabbiyal a'la shima tawqa qadda sanakuma akwai riwayat subhana rabbil azim wa bihamdihi tawqa

sani to Allah ya yi maka wannan jarabawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ba maka da su Allah ya mana duka kuma na kare da kare mu daga Wani da kara mana imani da tsoro Allah da bin وسلام على المرسلين لله رب